I like you, Oku Omo. I like you, Omo. I like you, Oku. Salam alaikum. Alaikum salam. Ah, Karima. Na'am, ina yi ne. Kike a gidan namu? Wallahi a gida. <laughs> Ina yi ne ya Eh, Karima ina gajiya. Na gajiya. Ya gida. Wallahi lafiya kalan. Hawwa. Ko ina ga mutum fata zo. Ai na ji muryarta. Ki shigo daga ciki mana. ni nan ciki. Amma kana ganin an tuhoila kuwa? akwai wani abu da na lura da shi kin ga 'ya'yanta gaba ɗaya 'ya'yanta za ki gan su lafiyayyu ga wayo kadi bari kawai ai ta riga ta koya min idan Allah ya sauke ni lafiya yanda za a yi in shayar da yaro na nima Allah kina nufin wai a dan zaman da kuka yi da ita har kin fahimci yadda ake shayarwa da kula da jiki ai ta ce min idan aka haihu kafin minti talatin ana so yaro ya sha wannan nonon kaga zai samu lafiya ni ma kaina zan samu lafiya kuma ba za mu dinga wahalan zuwa asibiti ba kuma zarga-zarga a haba da wallahi babu wahalan zuwa asibiti babu wahalan zuwa asibiti kuma sannan idan yaro ya sha wannan nonon mahaifa zai sauka ba tare da na sha wahala ba kuma jini ba zai dinga zuban mun ba Allah wallahi ai ce ma bai kare ba kuma zan shayar da yaro nan da wata shida Ah, wannan ai mun riga mun saba ai ko baba da ta haife mu ai mun fi wata shida muna shan nono a'a ba fa irin wannan ba fa zallan nono zai sha ba tare da an bashi komai ba ba ruwa ba komai a kai karima ya za a yi yaro ya sha nono zalla babu ruwa har tsawon wata shida a wannan zafin da muke ciki kuma yaro ya rayu tsaf mako zai rayu saboda duk wani sinadari da ka sani Allah ya riga ya tasa shi a cikin wannan nonon duk wata rigakafi da ka sani Allah ya saka shi a cikin wannan ruwan nonon na farko Allah ne iko Allah ne sannu karima sannu sannu karime wato abin nan da huwaila ta shigo gidan nan ta zo take tsara miki wannan mummunan maganar na koreta ta shine duk baki ji wannan ba sai da kika dauki kafa kika je kika same ta ta sake karanta miki tsiya kika taho da ita kika kika zo har kike gaya wa mijinki ko wato ba kya jin maganar da nake gaya miki ko na fahimci da yanzu a gidan nan ma dai ni kan na riga na zama dai kawai shaka tafi ne kawai duk abin da na faɗa ba jinsa ake yi ba ba a kuma amfani da abin da nake faɗa Ba zai taɓa yiwuwa ba. Amma umma ai. Ai me me kika sani me kika sani tsawon wata ki ce yaro ba zai ba sha ruwa ba dan tsabar rashin imani. har kike karanta wa mijinki shi kuma shashasha yana zaune ya kasa kunne har yana jinki yana cewa eh eh haka ne haka ne ko fitinanniya ni za ku yi wannan rashin mutuncin to ba a gidan nan ba ina so in shaida muku ku ji da kai da ita ku ji da kunnen ku in kun ga wannan tsarin naku ya shiga gidan nan to sai dai in rufe ni kuka yi na mutu amma ana raye da raina ba ku isa ba ba haife ku ba tukunna balle ke yanzu da zaki ke mai kika sani ma tukunna kan haihuwa har kike kike kika zauna kike jin wani karatun kanzan kurege ki kiyaye ni